ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Kishiya ce Sila, kashi na goma sha takwas. Tana cikin wannan tashin hankali kuma mahaifin Zulaihan ya zo da wani zance. Ya ce mata Malam Ashir maƙocinsa yana nema yaransa abu auren Zulaiha. shi kuma ya riga ya amsa tunda a iya saninsa babu wani tsayayye duk wani bayani da ta yi masa bai ɗauka ba sai ma cewa yanan da shekara ɗaya fa za ta gama karatun nan in ba ta auri habu ba ni za ta aura ko kuwa jiƙa ta zaki ki sha in dai bata kawo wanda ya fi habu ba to dole ne kuwa ta aure shi domin shi ma yana da sana'a yana siyar da dabbobi daga nan har kudu yayi da ta san shi da taurin kai ta san zai aikata gashi kuma danginsa duk suna goyon bayan shi nan da nan ta kira zulaiha ta ce mata karta kuskura ta zo gida har sai in ita ce ta ce mata ta zo in ba haka ba ta zama matar habu ta haɗa awakanta guda uku ta sayar haka haɗa ta da wani sabon malami ta je wajen shi neman taimako bayan ya ji duk bayanin ta ya ce ta je gobe ta dawo zai yi mata duba amma ta baya da abin da ta zo da shi nan da nan ta ɗauki kuwa kuɗin awakan nan gaba ɗaya ta miƙa mai Malami ya dafe ya sallame ta bayan ta dawo ta shiga wajensa ta zauna tana sauraron sa Malam ya karkace na faɗin wannan al'amari akwai duhu a cikinsa sosai. Malam babu yadda za a yi a sama masa haske kuma? Ba mu da wannan ikon. Idan dai kina so za a yi miki aiki, yarinya za ta yi farin jini. Amma wancan al'amarin babu haske a cikinsa ko kaɗan. Yanda yake ta muzure ya bata tsoro. Amma da ta tuno abin da ta mallaka ne ta ɗauka ta bashi. Sai ta daure, cikin rawar baki ta ce Malam, yanzu shi wancan ɗin babu wata dabara da za a yi? Ya ƙyalƙyale da dariya, sannan ya sha kunu ya bata amsa. Duk inda duhu yake ba ma shiga, ke ma idan kika shiga ba za ki kai labari ba. Dolen ta baro gurin malamin nan ba kuɗinta kuma babu biyan bukata. Sai da ta kwana biyu tana zazzaɓi saboda takaici. Bayan ta warke ta kira Zulaihan ta sanar da ita, kuma ta gaya mata duk yadda za a yi ta yi ƙoƙari ta samo miji a nan kana. Dan da baba ƙarami ya koma Abuja, ya sai wani abin gwajin blood sugar ya ajiye. Da haka yana isuwa ya ba wa abban, kuma ya nuna masa yadda ake amfani da shi. Da kanshi ya ɗauki abin suka je wajen likita, ya sake duba shi, ya tabbatar masa da komai lafiya. Sai dai tuntuna yake ba abin shawara, ya dinga zuwa wajen motsa jiki yaƙi. Baba ya ce, ai ban sani ba dokto, Insha Allah zai je. Yawwa, ai gara haka, shi kanshi sai ya fi jin daɗin jikin shi. Nan likita ya rubuce rubucensa a takarda ya ba baba. Ya ce wajen ƙwararru za ku je, ga wannan ka ba coach ɗinsu, don sun san irin abubuwan da ya dace da jikinsa. Shi dai Abba sai jinsa kawai yake yana mamakin yadda kirikiri baba ya maida shi kamar wani yaro. Sai da likita ya ba su kwatancen jim ɗin da za su je, sannan suka fito. Suna tafiya a hanya suna hira. Baba ya ce, Abba ai zaka je jim ɗin ko? Zan je baba. Sai dai mu je mu gani. Idan ba lokacin kasuwa ba ne, insha Allah zan je. Da yake wajen hanyar gida ne, sai suka tsaya domin su gani. Ko ce musu bayani sosai, kuma ya shawarce su da abban ya dinga zuwa kullum karfe biyar da rabi na yamma. Alhaji ka san motsa jiki ya fi tasiri idan kullum za ka yi kaɗan, a kan a ce za ka dinga yi kana fashi. Nan da nan za ka ji daɗin jikinka. Kafin Abba yi magana baba ya ce sai kawai ka dinga tasowa daga kasuwa kana tahowa nan, kana gama sai ka wuce gida. To Allah ya bani iko. Haka yi musu lissafi Abba ya zaro ATM card ɗinsa ya miƙa. Baba ƙarami ya karɓe ya bayar da nasa katin yana faɗan Abba, next time ka biya. Kafin sa tafi, sai da baba ƙarami ya karɓi lambar coach ɗin. da yake annual leave ɗin ya ɗauka sai da ya sati biyu da kanshi yake zuwa kasuwa ya taho da aban ya kai shi jim ɗin har ya saba kafin ya koma wannan zuwa jim ɗin da aba yake shi yasa yake dawowa gida da wuri da haka duk lokacin da sauda take da lecture ɗin yamma akan idan shi take dawowa da yake sanarwa yanzu a makarantar bokon su suke islamiyya sai biyar suke tashi da haka duk tare take tawowa ta wuce da su gida yadda take shigowa da sahanan kaca-kaca yana ɓata masa rai don waɗanda suka wuni a makaranta ma sun fi su kyawun gani. Gwallon haka za ta tarar da su idan ta je ɗauka su kamar da kayan jikinsu aka goge gidan. Ga su duk a bushe da majina. Haka kuma yana kallon yadda za ta zauna ta ba abinci suna ci kamar waɗanda suka wuni ba su ci ba. Yau ma haka ta shigo da su kaca-kaca, ta same shi a falon yana karatun jarida. Da yake ita ce da girki, bayan ya amsa sallama ta ce wai mata da kike kai wa yaran nan wace irin ƙazama ce ne. Yanzu dubi fuskar yaran nan fa, wata majina da gumi tun safe. da yake ita ma a gajiye take ba ta so ta ja rigima sai ta kwantar da murya ta ce hm abin ne sai haƙuri ɗaki ta wuce da su nan da nan ta yi musu wanka Dan ba ta son ya sake magana ƙazantar nan kafin ta game musu wankan har baffa ya fara kukan yunwa gashi kuma an yayi su sati biyu da suka wuce goya shi ta yi ta ɗauko hannun ta zo ta ajiye ta a wajen abban ta shiga kicin ta haɗo musu sirilak yanda ya ga suna karɓar abincin ya tabbatar da yunwa a jikinsu ya dube ta ran shabaci wai ba kya kai masa abinci ne? Kullum fa ka kike da da su, kana kallon su kasan yunwa suke ji. Ina kaiwa wallahi, kuma tana ba su. Wataƙila dai da yake yau ban da wuri ba ne. Allah ya sawaƙi. Ya dai kamata ki mata magana. Suka yi shiru na ɗan lokaci, ya mai da kallonsa ga TV. Jam kaɗan kamar wanda ya tuno da wani abu, ya kalle ta ce, Ni fa shi yasa ba na son wannan karatun wallahi. Yara duk a wahale, waɗannan su wuni a makaranta, waɗannan a kwararo. Ta saba jin wannan kalaman nashi, kuma ba ta da amsar bashi, domin ba za ta fasa karatun ba, tunda yake mata kusan gamawa. Da haka sai ta tashi ta shige kicin ta bashi da yaran shi. Bayan dare yayi ne ya shiga wajen momi don ya mata sallama kamar yadda ya saba. A falo ya same ta ita da kalifa da Auta suna hira. Ita da kalifa suna taiwa Auta dariya, shi kuma yana ta zumbura baki. Bayan ya zauna ya ce kalifa wai mai kaiwa danjar momi ne? Na ga yana ta neman fashewa. abu babu abin da na masa fa wai wani lissafi yake wa mumi na abubuwan da za ta yi da bikinsa shine na ce bari ma ya samu matar dan sai na dage kafin na samu wadda za ta iya zama da shi saboda rigiman shi da sangarta shine yake ta wani zumbura baki shi ma abin sai da ya dariya sannan ya ce to kai asuwa da zaka nemo masa mata ai uwan ninin shi ce za ta samu masa wadda ta dace da shi wannan aikin sai ita khalifa ya kara tantsirewa da dariya da shi da abban mumi ta ce to ya ishe ku haka rabu da su ka ji auta matan ma sai sun biya kuɗi sannan za su ganta in ba su yi wasa ba haka suka yi ta hirarrakinsa har yaran suka tashi suka tafi suka kwanta ya mayar da hankalin wajen momi yana faɗin matar da ake kai wa sahanan gaskiya ba ta kula da su Allah sarki to ai sai umman tasa ta yi mata magana tunda ai biyanta take yi ita din ma da kyarfa aka same ta balle ai tunanin canza gida haka ne magana dai za ta yi mata tunda biyan ta take ai kaga sai ta gyara ya ɗan yi shiru yana duba wayarsa ya ɗago ya dube ta da ina son ce ta dinga barinsa a nan kafin ya ƙara ta da tsinin fashinsa nan wajen wa renan na yaran ma ɗaiɗai na yi shi fa ina zan iya da biyu ai ba daɗewa take a makarantar ba na ɗan lokaci ne gashi ma ta kusa gama karatun gaba ɗaya to su sa a haka ko ta canza gidan reno yadda ta yi kicin kicin ta ɓata rai ya tabbatar masa da ba za ta saurare shi a yi wannan zancen ba. da haka ya tashi ya fice ya bata waje bayan ya fice ta ce ɗan yana cikin ta maya ya mutu an ce ni na kashe shi ballantana waɗannan ko sauro ne ya cije su cewa za a yi ni ce Allah ya tsarga tari da saran shuka jama'a wajen saudan da ya koma mita da ya ci gaba da yi kenan ta dube shi ta ce to ko umma zan yi wa magana ne in ya so ko a can ƙauyensu sai ta samo min wata a danginsu ta dinga zama da su a nan na je na dawo a'a ba sai an yi hakan ba zan dai sake duba tun lokacin da ya kama suka suna ba ta kayan tsafe-tsafe yake tsoron ganin 'yan uwanta a gida. Balle a ce wata daga danginsa ta zo ta yi masa zama na dindindin. Ta daɗe tana ce masa a kawo masa daga garin su ummanta, yana ƙi, kuma har yanzu baya jin zai iya nutsuwa da su. Karfe biyan na yamma ya fito daga kasuwa don tafiya jim. Sai da ya zauna ya tada mota sannan ya ga kamar yana da ɗan lokaci. Da haka ya yanke shawarar zai biya ta IBB wajen abokinsa Alhaji Fatihu. Abokinsa ne na kusa, don duk wata harkar kasuwanci tare suke yin ta. Wani lokacin ma tare suke tafiya China ko Dubai su yi odar kaya. Bayan sun gaggaisa suka shiga su na duniya, har dai suka gangaro kan iyali. Alhaji fatu ya ce, ya amarya kuwa? Tana nan lafiya kalau. To masha Allah, ina uwar gida sarautar mata. Ya kamata na zo na kwashe gaisuwa fa. Suka yi dariya suka shafa. Sai ka ci gaba da hira. Nan yake gaya masa matsalarsa ɗaya da rabi, ba ta tausayin sauda da ‘ya'yanta. Ya ce ban gane ba ta tausayin ta ba, sai da ya tsaki sannan ya ba shi amsa. Kwata-kwata ba ta raga mata, kaga ita sau da tana digiri a nan biyu ke, amma rabo ba za ta riƙe mata yaranta ta je ta dawo ba. Ga waɗanda aka saka a makaranta babu mai ɗauko su, amma ita ba za ta ɗauko su ba. Har cewa ne bala ya ɗauko su, in ya so ya kai su wajen rabin kafin uwarsu ta dawo, amma matan nan kirikiri ta ƙi amincewa. Mamaki ya cika Alhaji Fatu, ya ce tana gidanka a matsayin matarka, amma ba za ta riƙe maka ƴaƴa ba? Ai, ko kare ka kaya gidanka ya kamata a ce ta rike maka shi, balle yaran da aka haifa maka. Wallahi ba dai rabu ba, don akan rike yaran nan babu yadda ban yi da ita ba. Tun ina lallaba ta har faɗa muka yi, amma ta ce ita ta gama reno. Wai in dai sun iya kula da kansu, to su zo, tunda da gidan ubansu ne. Amma wanda sai ta yi musu komai, ita ba za ta iya ba. Alhaji Fatu ya gyara zama. Amma gaskiya rabu ta ban mamaki. ta ɓata wayanta. Ko da yake kai ka bata dama. Ni gashi nan su uku ne a gidana. Duk inda za su wadda take da gidan kawai za a bar wa yaran, ko kwana nawa za a yi kuwa. Kuma Hafsan da take babba, ita ce kusan kullum tana gida, don haka nan wajenta suke zama. To ka gode wa Allah kawai. To ai ni ba zan bi nasu ba. Doka ta ce dole a bi ta. Don wallahi mace sai dai ta bar gidan nan akan yaran nan, tunda su gidan ubansu ne. Ai in dai kana auren mace, ta ne ta kula maka da yara, ko ba ita ta haifa ba. Haka dai ta nusar da Abba yadda ya sanyi da yawa, har matan shi ba sa jin maganarsa. Daga ƙarshe suka yi sallama, Abba ya wuce Jim yana tunani, domin har yanzu baya san yadda ake kai masa yara wani ƙazamin gida. Tun da aka kafe tam tebul ɗin jarabawa hankalin sau da ya tashi, sha ɗaya ga watan azumi za su fara jarabawa. Ko babu azumi jarabawa yana ba ta tsoro, balle ga azumi ga hidimar gida. Doda tana saka rai Abba zai dinga cin abincinsa a gida shi kaɗai saboda diabetes ɗinsa. Amma jarabawa tana ba ta tsoro. Ita a haka ma tana ga kamar gara abincin kasuwa da na wannan diabetes ɗin. Da kake rasa me zaka dafa a Abba, shi kuma gashi da taurin kai. Duk inda take jin za ta samu mai aiki a unguwan nan, ta sa an duba mata, amma bata samu ba. Gashi kuma ya ce mata bai yarda da mai kwana ba. Ƙarin tashin hankalinta kuma, yadda ta ga karatun nata yana baya-baya, saboda duka an yi CA test ba ta ci abin kirki ba, saboda ba ta samun lokaci ta yi karatu. Gashi tana son a zo a taya ta daga gidansu, amma dai ya hana. Da ya ga 'yan gidansa zai fara tambayar yaushe za su tafi. Dama tuni ya hana yaya umma zuwa. Tun bayan da Ahmad ya gama bautar ƙasa, ya raba takardun neman aikinsa. Gashi yanzu har kusan wata shida amma shiru. Akwai wanda abin ma ya haɗa su a banki, kuma ya alkawarin samar masa aiki, amma har yanzu shiru. sai da ya rage saura sati ɗaya azumi kwatsam sai mutumin na ya kira ahmad yana zuwa bankin sa yasa aka masa interview ya ce ya dawo gobe tun dare yau abba waya ya ce ahmad ya ci interview ɗin da haka gobe zai fara aiki nan da na aka kama murna da farin ciki sauran kwana uku azumi baba karami ya zo hutun ƙarshen mako a inda ya sanarwa abba baban kare ya ce bayan sallah su kai kuɗin aure abba ya dubi baba yana murmushi ya ce iye ai kawai sai na fara kiran ka ango. Ya shafa kanshi yana dariya. To a ina za ka ajiye amaryar ne babana? Abba gidajen Abuja nan sun yi tsada, ba zan iya da su ba. Amma kafin sallah zan sa a duba min a Kano. ina na sami gidan da zan iya siya sai na siya, musamman a nan kusa. Ka yi dabara, amma gara dai a ce matarka tana kusa da kai, musamman da yake gidansu yana Abuja. Ya shafa kai ce haka ne Abba, amma sai dai ko daga baya, don ita ma na gaya mata Kano za mu zauna. kuma ta yarda. To shi kenan, ni ma ɗan zan duba kafin sallah abin da naga zan iya yi sai na yi insha Allah. Rana da baba zai koma Abuja a falon sau da ya samu abadan su sallama. Bayan sun gama sallama abba ya ce idan ka je Abuja ka nemi barista, da yadda kuka yi naji. To abba, insha Allah. Suka yi sallama, baba ya kama hanya. Bai kawo komai ba, saboda ya saba karɓo abban sako a wajen barista ko kuma ya ba shi takarda ya ce sa hannu a madadin shi abban. shi yasa bai ma tambayi wani ƙarin bayani ba da ya ce ya je wajen barista wajen sha ɗaya na safe jirgin sa ya sauka a abuja da yake gidan barista ya fi kusa da airport sai ya masa waya suka haɗu bayan barista ya fito sun gaisa ya dubi baba ya ce to za mu iya fita yanzu kuwa na ganka da kaya kamar yanzu ka shigo garin eh ai na zata sako ne zan karɓan mishi shi yasa na tsaya da yake wajen da nake da nisa daga nan barista ya ce bai gaya maka ba kenan cewa ya muje sulaja da mai ta maka duba gidajen shi wanda ya maka ba 'yan haya notis su tashi ƙarshen shekara a gyara a canza takardun su koma naka don ka kusa aure zara ido kawai baba yana kallon barista da kira ya samu harshen cewa wallahi bai gaya min ba bari in ɗauko mota kawai mu je yanzu don tun kafin ka zo na ce ba za mu je silaja ba sai dai mai tama silaja ai karamar unguwa ce ba za a baka gida a can baga na mai tama nan da nan barista ya ɗauko mota suka kama hanya baba ya san da gidajen domin tun da ya fara aiki a Abuja shi ne akan harkar kadarorin Abba na Abuja. Gidajen Silaja block ne, kowane block hawa biyu da gidaje shida. Na mai ta makuwa flat ne guda hudu, a jere da juna. kowane da gate ɗinsa, kuma da ɗaki uku, falo, kitchen, dining area, da kuma banɗakuna. Sannan kuma ga filin tsakar gida, wanda a kewaye yake an sa mishi gate. Suna tsaya baba ya ce, ai ba sai mun shiga ba tunda da mutane. Wannan na farkon ya yi min, in ya so idan suka tashi sai na shiga na gani to shi kenan ka same ni a ofis duk lokacin da ka samu dama sai ka sa hannu a takardun shi kuma alhajin idan ka je kano sai ya sa hannu ka dawo min da su don a kai wa alkali ya yi stamp to insha Allah ranar talata zan zo sai ka juya barista ya kai shi masaukinsa sannan ya wuce yana shiga gida karfe uku saura don haka sallah zarar kawai ya ya kira momi a waya a zaune take a dining table tana cin dafaffiyar gyada yayin da zulaiya take kicin tana wanke-wanken kwanukan da suka ci abinci wayarta da ke kan kujera ta yi waƙa da haka ta tashi ta ɗauka sai da ta yi murmushi da ta ga baba ne sannan ta da inda take ta zauna tana ɗaga waya bayan ta amsa sallama shi ta ce kada sai yanzu ka sauka a amomi tun ɗazu na sauka wajen barista na tsaya sai yanzu na shigo gida to sannan ka da hanya iyalan baristan suna lafiya ko a gaggauce ba ta amsa lafiya kalamomi kin san kuwa me abba yayi sai da ta ji wani iri tana tunanin kuma me yayi sannan ta ce me yayi baba mai gida fa ya bani kyauta a gidajen shi na tama ta sa hannu ta rufe bakinta da mamaki kai baba gida fa ka ce amma gaskiya abba ya burge ka kai masha Allah to kyauta ya baka ko dai kawai ka zauna kafin kai naka wallahi kyauta ya bani momi kai baba Allah momi har ma ya ce wa barista wai a canza takardun a mayar da su sunana lallai amma gaskiya na ji daɗi ai kuwa bari ya shigo na masa godiya eh wallahi momi ni ma yanzu zan kira shi don cewa ya kawai na nemi barista ni na ɗauka ma sako zan karɓo masa zaka yi sallama tana ta murna da mamaki ta san abba mutum ne mai tsananin son 'ya'yan shi amma bata taɓa zaton zai yi wa baba wannan kyauta ba musamman da yake kwanan na ya bashi mota sai da ta ji motsin zulaiha ta fito daga kicin sannan ta tana akwai mutum a kicin ɗin da yake kujerar da take zaune ta ba a kicin ɗin baya kuma inda zulaihan take wanke-wanke a cikin kicin ɗin ne mumi na gama wanke-wanken ta juya ta amsa to sani zulaiha ta amsa ta wuce ɗakinta Jima kaɗan momi ta tashi ta kwashe ɓawon gyaɗar ta zuba a shara sannan ta dawo ta wuce ɗakin ta baccin rana take sanyi amma saboda murna ta kasa yi Da haka sai ta kira ya shafa tana ba ta labarin kyautar gidan da Abba yi wa baba. Tana shigewa ɗaki Zulaiha ta fito ta fice, ta yi wajen sauda. Duk ranar aiki ce, amma saboda an kusa fara jarrabawa, yawancin malaman sun gama lecture, shi yasa yau basu je makaranta ba, ita da Zulaiha. A falo ta same ta ta baza littattafai a dainin tana karatu. Bayan ta amsa sallama ta ce ina mutane na? Suna bacci, shi yasa nake ta sauri na samu abin da na samu kafin su tashi. ‘yan biyu kyautar Allah kenan. da ja kujera ta zauna kusa da sauda, ta ce, Anti, kin san Abba yayo baba kyautar gida a Abuja kuwa? Sai da ta ɗan razana, sannan ta ce, Ke Zulaiha, gida ko dai mota? Ta taɓe baki, sannan ta bata amsa. Wace mota tsohon zance? Ba yau baban ya koma Abuja ba? Eh, ani ma shi na gani. To yana isa aka bashi mukullin gida, kuma kyauta Abba ya bashi. Hmm. Abban dama yana da gida a Abuja ne? Ni ma dai ban sani ba, amma kin san zai iya siya ya bashi ko? Haka ne, ta faɗi a sanyaye, sannan ta mai da hankalinta ta ci gaba da karatunta. Jama'a kaɗan Zulaiha ta miƙe. Mm, bara na je ni ma na fara karatu tun kafin yunwa azumi ta sani a gaba. Ta fice ta batta a nan. Tana fita kuwa ta miƙe tsaye tana zancen zuci. Gida fa, ya za a yi bashi gida kuma a Abuja. Bayan kwanan nan ya bashi mota. Haka zai tara ban kadarorin kenan? kafin a zo kan sanarwa da san ƙare? Ko kuma ya mutu bai ba su komai ba? Ai kuwa dole ne ita ma a ba yaranta gida ko da a Kano ne. In haka ne tunda an ba babban ɗan rabi gida, ai kuwa ita ma dole ne a ba wa Nawara. Idan kuma maza ake baiwa, to dole a baiwa baffa ƙarami. Abin da ma yake ƙara ɗaure mata kai shine, ita bata ma san yana da gida a Abuja ba tunda ta aure shi. Sai dai da yake Zulaiha ta ce mata watakila yanzu aka siya gida. ta ja tsaki a fili tana da yau ta fita daga girki da haka sai bayan kwana biyu zai dawo gashi kuma ba ta son ta fara magana idan ba a wajenta zai kwana ba dan yanzu ya tsira da ta fara magana in baya son ji sai ya fice bata da haka gara ta haƙura sai kwana ya zo kanta in ya rufe ƙofa sai a yi ta ta ƙare haka dai ya shigo ya same ta tana taɓa ta rai da yake ya riga ya san ba wani abu da ya haɗa su shi ma sai ya share ta yana tunanin duk cikin shirin jarabawan ne don har hana kanta bacci take ta zauna karatu